Kamun mutane sha ɗaya da rundunar 'yan sandan ta yi ya ƙara fito da nau'in masu sace mutane a jihohin arewa maso yammaci da tsakiyar arewacin Najeriya wa lokacin duk 'yan arewa ne wani lokacin kuma da gamin gambizan 'yan kabilar Ibo da 'yan arewa ko ma wasu sassa. Kamun mataimakin jakadan Saliyo a Najeriya manji janar Alfred Nelson ya azzama wannan sabon bincike inda baya ga kwato ko samun kan jami'in diflomasiyar aka kama waɗanda ake zargi da sace shi har ma da satar babban manajan kamfanin Dangote don samun kuɗin fansa. Hanyar Abuja zuwa Kaduna dai ba baƙuwa ce wajen fashi da makami da hatsarin mota duk da cewa hanyar tagwaye ce har Kano. Gano waɗanda ake zargi da kashe kanar Samaila Inusa a Kaduna daga binciken da 'yan sanda suka gudanar ya nuna muhimmanci aiki tare tsakanin jami'an tsaron Najeriya don gano miyagun mutane. Irin wannan satar mutane da shanu ya sanya rundunar sojan Najeriya ta yi rawar dajin ta bana a jihar Zamfara don ƙara ƙaimi wajen yaƙi da miyagun irin. Ga ma abin da babban hausan rundunar sojan ƙasar Najeriya Laftanar Janar Tukur Yusuf Bura ta yi ke cewa. Kaddamar da wannan biki ta fannin eh, rawan daji wannan ne na farko yadda yake biki na soja ko kowane shekara amma wannan mun da shi musamman domin rawan daji to insha Allah za mu cimma manufar mu na nufi a kawo ƙarshen satan dabbobi da kuma wasu miyagun ayyukan da ake yi can gefen arewa masu yamma in za a tuna gajiya da illar 'yan ta'adda ya sanya sanata sa'idu dan sadau tara manema labaru a abuja inda yake ganin sai an kaddamar da madokar ta ɓaci a jihar zamfara kafin shawo kan lamarin ya wace a wacen nan da abdulaziz yake yi ba iya zama zama cikin jihar Zamfara ya nuna mana a zahiri jami'an tsaro sau da yawa za su so su ba shi labari ga abin da ake ciki rikici zai barke wuri kaza ko za a kai hari wuri kaza ya kamata a ɗauki mataki to baya nan yana cikin duniya wajen yawace yawacen shi. Sanata su ido ɗansa da watakila wasu za su yi tunanin baka shiri da gwamnatin nan ne ta Zamfara ko baka shiri da shi uban siyasar jihar Zamfara sanata Sani Rimin Bakura shi yasa ka ɗau wannan mataki. Ah, ko kaɗan ni abin sa alƙirin mataki mataki saboda ina ganin akwai hakki kamar yadda manzo sallallahu alaihi cewa idan ka ga mummunan abu ka dauki matakin da ka kawar da abin nan ko da hannunka ko da bakinka ko ka ki abin a zuciyarka ta hakika kakin APC na jihar Zamfara sani gwamna ya mayar wa Sa'idu dan Sado martani to kaga wani ya koma can Abuja wanda yake kila yana yin wata biyar ko shida ko shekara daya bai shigo cikin jihar Zamfara ba wani bayani kaga yana faɗin ra'ayin shi ne to idan Boko Haram sun arje zuwa makwabtan Najeriya ko shigar burtu su tada bama bamai wasu ta shanu ko da mutane na ƙara bullo da dabara don sace mutanen in ka ɗebe laftanar janar tukur bora ta yi da ya faɗi alaƙar miyagun arewa maso yamma kowa za ka je na cewa wasu ne kawai kan zo kan babura kuma ma ba mamaki daga ƙetare suka fito. mun samu labari suna alaƙa da 'yan boko haram kuma sun canza sheka ta wajajen zamfara da kuma sashen arewa maso yamma. bura ta yake bayani gabanin atisaye a dazukan zamfara nasura da mahalika murar amurka daga abuja najeriya